idan duniya tana magana a kan 11 September bai kamata ɗan Najeriya musamman musulmi ɗan Arewa ya manta da 8 September ba. Iyayenmu da suka rasu sama da shekara 21 a cikin wannan tarzoman an kashe su suna da wajen shekara ba rigima ba ne a gona ko wani sulhu ko wani abin a'a rigima ne a kan musulmi fa sai ya tashi a plateau. wannan asalin ajanda. a 2016 kowa ya san a wase fulani suna zaune a bukkokinsu sun shake dabbobinsu jona jan ya tura tirela-tirela aka tattara matansu da 'ya'yansu gaba ɗaya menene bambanci tsakanin 11 september da 8 september a cewar dr tukur almanar wasu abubuwa ne marasa daɗi suka faru guda biyu da ya faru a amurka da ya faru a najeriya amma na amurkan harin da aka kai a kan amurka a shekara ta 2021 a ranar 11 ga watan Septemba. amma na najeriya rikici ne da aka yi a jos a ranar 8 ga watan Septemba a dai wannan shekara din kaga na najeriya din ma ya riga yi na amurka din sai dai girman na amurkar sai ya shafe tarihi na Najeriya ɗin. Wannan rana ce mai matukar muni ga al'ummar arewacin Najeriya domin a wannan ranar ne aka kashe ɗaruruwan mutane a Jos mafi yawa Hausa Fulani ne kuma mafi yawan su al'ummar musulmai ne tsakanin mazauna birni da mazauna ƙauyuka. An kashe mutane da yawa an jefa gawawwaki a cikin rijiya. Malam ya yi waiwaye adon tafiya inda ya fara tsokaci daga sanda wannan rikici ya fara tun daga lokacin da sojoji suka miƙa mulki ga fararen hula har izuwa yau ana ci gaba da yin rikice-rikice a Jos kuma ana kashe mana al'ummar Hausa Fulani. Mecece manufarsu na kashe mana mutane manufarsu a fili take manufa ce irin ta Isra'ila ga Falastinawa yunkurin raba al'ummar Hausa Fulani da Jos. Wannan shine abin da ya bayyana a fili domin ku haka salansu ya nuna amma a hakika idan aka bi diddigi tabbas abin yana da alaka da addini kawai so ake a ga bayan musulmi daga jos a cewar malam yana da matukar muhimmanci masaurari saurari jawaban malam domin kwa ya faɗi irin zalunci da ake wa al'ummar musulmai a jos musamman fulani mazauna ƙauyuka labarai ne da za su iya sa ku ku zubar da kwalla abubuwa ne da yawa waɗanda ba kwa jin su a kafafen yaɗa labarai saboda ana juyawa abin hakikanin yadda yake ga duk wanda bai san irin makircin da ke cikin fada da fulani bai san irin makircin da ke cikin fada da ta'addanci ba ga duk wanda bai san badakalar da take cikin rikicin rikicen Najeriya ba yana da matukar muhimmanci ya saru waɗannan maganin na malam bala ya ba da labarai kala-kala waɗanda suke tabbatar da gaskiyar abin da yake faɗi a cikin juyawar tarihi wannan bidiyon sako ne zuwa ga manyan mu na arewacin Najeriya tsakanin tsofaffin gwamnoni da sababbin gwamnoni tsofaffin 'yan majalisu da sababbi waɗanda suke ci a yanzu sako ne zuwa ga mu na addini sako ne zuwa ga sarakunan mu na gargajiya sako ne zuwa ga dukkan ɗaiɗaiku na 'yan kasuwanmu da kuma talakawa mu kowa yana buƙatar ji sakon malam a cikin wannan bidiyo watakila za mu farka daga gafalar da muke ciki game da jinanin yan uwanmu da ake wa dare da rana wannan shine kaso na farko daga maganar malam insha Allah ta'ala za mu gabata muku da kaso na biyu bayan mun kammala kallon kaso na farko ina mana nasiha da makalla har karshe ko mu saurari ƙarashin maganar ita ma mu saurare ta domin za mu karu za mu san abin da mu sani ba ko mutum abin da muka manta game da rikicin Jos da ma dukkan batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci da ake cewa ana yi a Najeriya. A inda Juma'an tamu za ta yi magana a kan abubuwan da suka faru a jihar Filato wanda an yi faɗa a wajen kuma an rasa rayuka dab da Christmas. Me ya haddasa su? Menene sababi? saɓanin mafiya yawancin abin da ake yaɗawa wato a kafafen sadar da zumunta ko a kafafen yaɗa labaru musamman su masu haddasa fitinan ne suke yaɗa shi kaga ba za su taɓa faɗan adalci ba shi yasa muke cewa babu shakka addu'a ita ce makamin waɗanda ake zalunta addu'a ita ce makamin marasa galihu waɗanda ake raunana su ake cin zarafinsu a kowane lokaci sai dai wannan shine farkon kira da za mu yi ma wannan gwamnati wato na alhaji ahmad bola tinubu da mataimakinsa wato senator kasim shatima da sauran manya-manyan jami'an tsaro da suka karbi ragaman tsaron rayuka da dukiyoyi da mutunci na al'umman wannan ƙasan gaba ɗayanta ya wana musulmi masu albarka masoya da farko dai ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi muku albarka ya yi wa dukkan abin da ya mallaka muku a hannayenku albarka ya yi wa rayuwanku gaba ɗaya ɗungurgun ɗinta ya mata albarka ya muku albarka a ranan da za ku mutu ku koma ma Allah ya muku albarka a ku na kabari ya muku albarka ranan da kowa zai fito daga kushewarsa ya tsaya gaban Allah domin hisabi sannan una muku wasiya ku masu sauraro da ni mai magana da tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya mu zamanto masu ji masu biyayya masu ɗa'a, masu ladabi idan aka umurce mu mu zamanto masu ji masu sauraro idan aka hane mu ku sani ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima lalle addu'a fa ita ce makamin duk wani wanda ake zalunta da duk wani mara galihu da ake take shi ake raunana shi saboda babu wanda yake kawo masa ɗauki duk da cewa akwai wanda suka cancanta su kawo ɗaukin akwai wanda aka ɗora musu amanan kawo ɗaukin amma ba sa kawowa mu sani kuma ita addu'a akan azzalimai maɓarnata shari'a ta yadda da shi shari'a ta amince duk mai zalintanka ka masa addu'a ka haɗa shi da Allah domin annabawan Allah gaba ɗayansu da salihan bayi gaba ɗayansu magabata dukkansu sun yi addu'a akan azzalimai maɓarnata masu zalintan al'umma masu yaɗa ɓarna a doron ƙasa masu firgitar da mutane suke zubar da jinanensu masu halaka dukiyoyi sannan masu take mutuncin al'umma kai babu zalunci babu barna da ya fi girman zubar da jinin musulmi a duniya jinin musulmi mai daraja da kima wanda Allah ya tsare shi kai babu zalunci da barna da ya fi girman rusa garuruwa rusa gidaje kona gidaje rugurguza su akan bayin Allah da suke rayuwa a cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi addu'ar mugunyar addu'a muguwar addu'a ga azzalimai mabarnata yayi yana addu'a ne domin Allah ya tunkuɗe wato bala'insu da sharrinsu ya kame hannayensu daga kan al'umma marasa galihu miskinai wanda ake musu ƙawanya a ci zarafinsu a tozarta su a hana su walwala wanda babu wanda za su kira ya saurare su babu wanda za su kai wa kuka ya zo ya kawo musu ɗauki sannan kuma babu mai rama musu a yayin da ake wannan addu'an ga waɗanda aka zalinta Allah yakan buɗe ƙofofin sa gaba ɗaya domin addu'an ta je kai tsaye zuwa gare shi shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya rantse da girmansa ya rantse da zatinsa ya rantse da darajansa cewa duk wanda aka zalunta lokacin da ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka isan mun Allah ka bi mun haƙƙi Allah maɗaukakin sarki zai ce masa zan bi maka haƙƙinka cikin gaggawa ko cikin jinkiri tabbas za ka ga sakamakon wannan addu'ar da ka yi gabe da akan wannan azzalimin da ya zalunce ka Allah yana saukar da taimakonsa daga rabbul alamina ubangijin talikai ubangijin sarakuna mai mulki mamallakin masu mulki wanda ya halakar da mugayen mutane jababirai wanda ya karya kujeran masu mulki ya karya mulkinsu ma'abuta ɓarna wanda ya halakar da adawan farko ya biyo da samudawa ya biyo da mutanen annabi nuhu min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha babu shakka ya dan uwana musulmi addu'a tana tsananta musamman ma in azzalimin kafiri ne kuma wanda yake zaluntan musulmai ne kai wajibi ne ma a masa idan ya zamanto fito na fiton shi ga musulman ƙarara ne babu janyewa idan ya zamanto babu wata hanya ta tunkuɗe wannan azzalimin daga cin mutuncin al'umma na musulmi to saboda haka ya ƴan uwana musulmi masu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga waɗansu azzalimai da suke cutar da waɗansu musulmai a makka da ba su samu daman hijira ba ya yi wata yana alkunuti a kansu cewa Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su zon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ambaci ɗaiɗaiku sunayen waɗanda ake riƙe da su ake su. ya kira sunayen waɗanda suke zalincin a wajen alƙunuti ya ambace su ƙarara ya ce ya Allah na roƙe ka ka tsananta kamunka ka tsananta uƙubanka a kan ƙabilun mudar ka tsananta uƙubanka a kan ƙabilun ri'il da zakwan ya Allah ka jarrabe su da jarabawa shekaru masu ɗimbin yawa da yunwa da fatara da rashin abinci irin yanda ka jarrabi mutanen annabi Yusuf alaihi salam Allah ka tsina albarka ga kabilan Lahyan da Ri'il da Zakwan da kabilan Usayya wanda kullun suna sabawa Allah da manzansa wajen cutar da sahabansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'a ta nuna yin addu'a ga shugabannin da suke tsanantawa al'umma suke musguna musu da kuma addu'a ta alheri da fatan alheri da rahama da yardan Allah da shugabannin da suke sauƙaƙa wa al'umma suke rahama musu suke nuna tausayi a gare su manzo Allah sarsala ce ya Allah na roƙe ka duk wanda ka damƙa ragamar mulkin al'umma ta a hannunsa ya tsananta musu Allah ka tsananta masa ka hana shi sakewa da walwala wanda kuma ya Allah ya sauƙaƙa Allah ka sauƙaƙa masa al'amuransa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fiyayyun shugabanninku su ne wanda kuke son su kuke ƙaunansu suke son ku suke ƙaunanku wanda kullum kuna musu addu'a su ma in sun yi sallah suna yi wa waɗanda suke shugabanta addu'a amma a shararen shugabanninku su ne wanda kuka tsane su su ma suka tsane ku kuke tsine musu suke tsine muku kuma ya gama ibada ya ce Allah tsine wa talakan ƙasan nan kai in ka gama kana yana shafa ka ce Allah tsine wa shugabanni wannan ƙasan to manzo Allah ya ce to masharrantan shugabanni kenan to ba su ba bane zamu abin nan haƙiƙanin abin da ya faru a jihar Filato ya yan uwana musulmi jihar Filato nan aka haife mu nan muka tashi nan muka sani nan muka wayi gari nan muka buɗe ido iyayenmu da suka rasu sama da shekara ashirin da ɗaya a cikin wannan tarzoman an kashe su suna da wajen shekara saba'in to yau shekara ashirin da uku zuwa hudu ya ƙaru ya ƙaru sannan su ma iyayensu kakanninmu nan aka haife su nan aka yanke cibiyarsu to ba inda wani musulmi bahaushe ko wani musulmi da yake jihar plateau ba inda ya sani sai nan haka nan babu wani bafulatani wajen da ya sani ya buɗe ido tun yana nan Allah ji kan babana da rahama yana cewa da idan suka zo suna ce mana su ne ‘yan ƙasa sai babanmu ya ce a'a mu ne ‘yan ƙasa ku ‘yan duwatsu ne domin lokacin da muka zo nan ku a saman duwatsu kuke mu ne a ƙasa muka yi gini kuna a kamar birrai ku zo ku karɓi dusa a nan da bente tsirara kuke zuwa so idan za a yi magana a plateau to mu ne 'yan ƙasa ku ne 'yan duwatsu haka yake faɗa Allah Ubangiji ji kanshi daga lokacin da mulkin soja soja ya mika mulki a 1999 Obasanjo ya karɓa a me ƙarshen watan Mei 1999 aka ba da mulki soja suka ba da mulki aka karɓa Mei 2001 a 2000 ya zagayo shekara ɗaya ana zaune lafiya babu wata matsala 2001 ya zagayo Mei ana zaune lafiya sai da aka je september 8 september ina jin Septemba a farko-farkon makon Septemba aka fara ƙazamar faɗa a Jos cikin birnin Jos lokacin dariye ɗin nan da yake surutu yake wai shi sanato da yake cewa zai duk abin da zai ya kori Fulani terrorist a wajen shi ne gwamna shi ya sunanta wannan yaƙin shi ya fara shi a lokacin ana interview da shi ya ce e duk musulman jos ‘yan haya ne misalin su misalin ɗan haya ne ya zo wajenka ka bashi shi gidanka ya yi haya sannan kuma ya zo ya ce ya mallaki gidan ka zo ka fidda shi ya ce ba zai tashi ba haka kwatankwacin musulman jos suke saboda haka ‘yan haya ne baƙi ne da suka zo aka basu su su ɗan zauna kuma ‘yan waje sun ce su tashi sun ki tashi mugun faɗa aka yi sai da aka maimaita faɗan nan aka maimaita faɗan nan aka maimaita faɗan nan bila adadi wanda suka fice musulmai suka fice wanda aka kashe su aka kashe wanda suka zauna suka zauna duk shekarun da ake faɗa yana taƙaita a cikin garin Jos ya ƙare amma a 2000 a wannan shekaran 2001 September 8 faɗan ya yaɗu ya fita har ƙauyuka gaba ɗaya kuma sun zana gidaje da mutane da arɗoɗi wanda za a je kawai su gidajensu kawai za a je a gama da su waɗannan sunayen da suke lissu za a kashe. shi ya sunanta wannan faɗan to anan ne Allah ubangiji ya karɓi manya-manyan arɗoɗin fulani da dattawa masu faɗa aji masu kwaɓan matasa ma wanda matasa suke ganin su dattawa ne da za su kira su su tsawatar musu su tsawatu su he suka zaɓi irin wannan suka kashe su ɗin kaga yanzu matasa babu mai ce masa zo ka bari haka suka yi ana nan sai september 11 2001 da abin da ya faru da world trade abin a center na america da ya zo sai ya rufe na jos din sai kawai aka shagaltu da september 11 september 11 ga september 8 shi ya fara faruwa to aka yi taba ta kashi ina tabbatar muku 'yan sandan plato da muka sani sai da suka tuɓe kayansu suka shiga cikin birom aka yakin da su suka kakkashe fulani duk wani wanda ka sani ɗanan su jami'an su da suka karɓi pass suka je wannan yakin ba abinda ba mu sani ba to Allah Ubangiji ya zaunar da waɗanda ya zaunar waɗanda ya ƙaddari tashinsu suka ƙaura waɗanda suka rasu suka rasu daga 2001 in nan har yau inda muke magana in nan rigingimin Filato ba su kare ba. Dalilin kuma da yasa ba za su kare ba, ba rigima ba ne a kan gona ko wani sulhu ko wani abin a'a rigima ne a kan musulmi fa sai ya tashi a Filato. Shi ba ƙasan shi ba ne, an zo an mamuye musu ne. To kaga mai ta da al'umman da Allah ya ajiye a waje lalle akwai aiki. ba rigima ba ne sulhun su fa su ga dukkan musulmi ya tattara ya bar filato shi ne sulhu a wajensu to kaga rigima da ta ba za ta kare ba kenan to sai ta riƙa wannan ne ajandan amma sai a rika kawo fitinan ana ta da ita da wata siga da wani nau'i da wani kala da wani salo da menene a'a a terrorist ne a yan alka'ida ne suka shigo a'a yan share waje zauna ne suka shigo su suke farwa al'umma kaza kaza a'a yan chadi ne suka zo a'a fulanin nijar ne a'a mutanen kamaru ne haka kullum a laɗe da wannan don a cimma wannan asalin ajanda a 2016 kowa ya san a wase fulani suna zaune a bukkokinsu sun shake dabbobinsu jona jan ya tura tirela-tirela aka tattara matansu da 'ya'yansu gaba ɗaya aka zube su a zamfara ina jin in ba kuma in ba a manta ba za a tuna da wannan aka zube su a zamfarai su koma ta can ha masu dabbobi da masu gida suka da suka samu babu yara babu mata babu bukkokinsu duk an share da sojoji aka je aka yi ta abin nan aka dawo da su asalin su yi targetin ɗin garuruwa ne na al'umma na cikin gari wanda galibinsu hausawa ne tunda fulani a dazuka suke rayuwa irin su yalwan shandam suka yi targetin ɗinta kuru karama suka yi targeting ɗinta su mangu su ɗoran tsohuwa su ɗoran babuje su Ukur, su jos su avom a a a a, a kevom kaduna vom da su vom da duk ƙananan garuruwan da suke da tarihin al'umma musulmi ne suka kafa su ko ta hanyar farauta ko ta hanyar zuwa tonon kuza ko ta kasuwanci suka kafa waɗannan garuruwan da haka suka fara ajandansu sai suka ga ba garin da za su je su tada face sai sun bi rigagen fulani sai rigagen fulani suka zama to kamar su ne fence su ne ganuwa duk inda za su farwa gari sai sai sun bi ta rigage to sai suka bar wannan na cikin garin sai suka kai ajandan clearing su fulani na daji gaba ɗaya da aka tada na wajen su kasa aka tada su a barikin ladi local government amma ta fan district shine aka samu ta daman tada su vom su kuru kuru karama da makamantansu to yanzu ajandansu su idan suka ta, aka tada fulani a daji sauran garuruwan da aka kafa mai sauki ne tada su kawai shi yasa aka bar wancan ajanda aka koma wannan ya ƴan wana musulmi masu albarka ‘yan uwan nan suna kiranmu suna gani mune a gari mu ne muka san waɗansu da za mu yi magana da su a kawo musu ɗauki a kawo musu ceto ko kazansu aka taɓa sai sun bugo mana